Masu kallonmu da sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na gabatar muku da labaranmu na sashen Hausa na daren yau. Da farko bai na muku da cewar hukumomin niger a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Koli mai kula da ceton ƙasa wato CNSP sun yanke hulɗa da ke akwai tsakanin ƙasar niger da kuma ƙasar Benin. Hukumomin na niger sun zargi takwarorinsu na ƙasar Benin ne da saba ma alkawuran da suka ɗauka a cikin wata yarjejeniya. wannan ya biyo bayan sanarwar da kakakin cnsp ya fitar wato a jiya ga fasarar abokin aikinmu baro arzika a cikin wannan sanarwa kakakin majalisar koli ta cnsp colonel major ahmadu abdulrahman ya soma ne da cewa akwai daɗaɗɗiyar hulɗa ta iyaye da kakanni tsakanin al'ummar nijar da al'umma ƙasar benin hasali ma wannan daɗaɗɗiyar hulɗa ce ta kai ƙasashen biyu ƙulla yarjejeniya ta fannin tsaro tsakanin su sai dai ganin halin da ƙasar nijar ta shiga a baya-bayan nan ta fannin tsaro siyasa da kuma tattalin arziki ƙasar ta menan na yunkurin kawo ma ƙasar ta nijar hari maimakon ta taya ta jimami ko kuma ta mara mata baya hukumomin na Nijar sun gayi haka ne saboda suna da tabbacin gwamnatin ƙasa ta Benin ta ba da izinin jibge sojojin haya da makaman yaƙi a cikin ƙasarsu da zumar kai ma ƙasar Nijar hari bisa umarnin ƙasar Faransa tare da haɗin gwiwar wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar Sediyawo duk da yarjejeniyar da ke akwai tsakanin ƙasashen guda biyu ta fannin tsaro. to bayan hukumomin na Nijar sun sha gargaɗin takwarorinsu na Benin ne sau da yawa cewa su kiyaye su mutunta yarjejeniyar da ke tsakanin su a yau hukumomin ƙasar ta Nijar suka ɗau matakin soke wannan yarjejeniya ta ranar goma sha ɗaya ga watan Yuli na shekara ta biyu kamar yadda dokoki da ƙa'idodinta suka tanada. Haka kuma mu bayyana muku da cewar wasu motocin dakon kayayyaki ne biyu da da sittin biyar. suka samu shigowa kasar ta Nijar daga kasar Burkina Faso a kokarin da hukumomin Nijar ke yi na samar da kayayyakin masarufi. a jiya wato ministan kasuwanci tare da wata muhimmiyar tawaga da ke rufa masa baya wato saidu asman ya kai wata ziyara a ma'aikatar gidan duwan ta nan ya mai domin jin halin da ake ciki baro arzika ya kara mana bayani isowar waɗannan motocin dakon kayan 265 shaƙe da kayayyakin abinci da suka biyo ƙasar burkina faso na tabbatar da cewa hukumomin mulkin rikon ƙwarya na ƙasar nijar ƙarƙashin jagorancin birgediya janar abdurrahman chani na tsaye-tsayen daka kan cika alkawalin da suka ɗauka na samar da kayayyakin masarufi ga 'yan ƙasa duk da haramtaccen takunkumin da ƙungiyar yawo ta sama ƙasar ta nijar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata jami'an tsaron kasashen na nijar da burkina faso ne suka yoma ayarin motocin rakiya tun daga kasar ta burkina faso har zuwa yamai domin tabbatar da isowar motocin ne ministan kasuwanci saido asuman ya yi tattaki har ofishin gidan duwan a ranar jiya da marece indiya taras da jami'an na gidan duwan karkashin jagorancin daraktan ma'aikatar gidan duwan reshen jihohin yamai da talabiri adamu abdu zarumai kan aiki tukuru domin dukkan motocin ba tare da bata lokaci ba an duba takardunsu a tsanake kuma an samu su hannu abin da ya yi saura sai su je su sarke lodi domin 'yan ƙasa su wadata da kayayyakin masarufin ministan kasuwancin sai da asuman ya yaba ma jami'an gidan duwan din game da kishin ƙasan da suka nuna sannan ya yi farin ciki da haɗin kai da goyon bayan da hukumomin ƙasar ta burkina faso suka ba takwarorinsu na nijar cewa su riƙa amfani da hanyar ta burkina maimakon hanya mai fitowa daga ƙasar benin minista saidu asuman ya yi kira ga 'yan kasuwa manya da kanana su ma daga nasu bangare su ba da gudunmuwarsu ta hanyar yima 'yan ƙasa sassauci ga farashin kayayyaki tun dai da ƙungiyar ta sai da yawo ta sama nijar takunkumi na rufe iyakokinta da sauran ƙasashe makwabta karo na uku kenan da ɗaruruwan motoci shaƙe da kayayyakin abinci ke shigowa ƙasar ta Nijar fitowa daga ƙasar Burkina Faso inda sojojin ƙasashen biyu ke yo musu rakiya har zuwa Yamai. hakan ya samu ne bisa haɗin kai da goyon bayan da hukumomin mulkin na nijar ƙarƙashin jagorancin majalisar koli ta cnsp suka samu daga takwarorinsu na ƙasashen burkina faso da mali waɗanda suka lashe takobin ba za su yi ladabi da biyayya ba ga takunkumin na ƙungiyar sai yawo daga nashi waje ministan kiwon lafiya ya jagoranci sabgar ba da jini kyauta da kungiyar mata masu kishin kasa da fafutukar wanzar da zaman lahiya da kwanciyar hankali suka kira a yau laraba a palais du 29 juillet da ke a nan babban birnin yamai bizu abubakar ya kara mana bayani mako ɗaya ne aka keɓe su gutum domin gudanar da wannan aiki na tawahi saboda ba da jini kyauta fi sabilillahi ga mabukata bisa ga wani muhimmin tsari da kungiyar matan Nijar masu kishin ƙasa da fafatakar wanzar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a dufaɗin ƙasar nan suka yi kira a yau ɗinnan laraba jama'a da dama suka karɓi wannan kira a nan babban birnin yamai a zauren wasannin motsa jiki na palais du ben na fije ɗaya daga cikin jagoran waɗannan matan ta yi mana ƙarin bayani akan dalilansu na wannan yunkuri na ba da gudunmuwar jini ga asibitocin ƙasar nan baki ɗaya rigakafi ya yi magani tunda kullum suna karatun za su kama mana hari to shi ne ya sa mu mata tun dan ana yaƙi wake wahala mata suke wahala saboda ke mace za a kashe mijinki za a kashe kananki za a kashe ɗanki duka dai wanda zai ji ciwo a cikin harkar yaƙi mace ce take wahala to haka nan ne shi yasa muka ce rigakafi ya yi magani muka zo muka yi wannan taron muka yi organizan ba da jini har tsawon sati saboda allah ya kiyaye ko da sun kama mana hari a ce an ɗauki mataki matakin da yake ba da wahala jini ne magani ana samun shi magani ana iya siyan shi jini ba iya siye to shine muka yi nazari wannan abin da ba a iya saye mu mata muka gamu da kwanmu da kwalkwatanmu muka zo muka yi lansan eh, wannan activity ta ba da jini Wannan sabga dai mai taken kowane marishi lafiya ya samu jikar jini guda uku sannan kowane jami'in tsaron da ya jikita shi ma a bashi jikar jini guda uku. Ta gudana ne a ƙarƙashin jagorancin ministan kiwon lahiyar al'umma kanal manjo garba hakimi wanda a cikin jawabinsa ya ƙara shinshina ma waɗannan iya mata na Nijar da suka bullo da wannan kyaukyawar fusaha ta ba da taimakon jini fi sabilillahi a daidai wannan lokaci da ake matuƙar buƙatarsa. To madalla masu kallon mu da sauraron mu mu bayyana muku da cewa ministan da ke kula da albarkatun noma da kiwo minista Alhaji Muhammad Usman a yau dinnan ne tare da kusoshin ma'aikata da ofishin ministan sa ke ma jagoranci ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce inda ziyarar shi ta farko ta kai shi a ofishin Unaha inda ya gana da shugabannin wannan ofishi. wanda suka yi masa bayani dalla-dalla dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu da irin matsalolin da suke fuskanta kafin tawagar minista ta kasance a ofishin inaran da ke indunga nan ma minista tare da tawagarsa sun saurari shugabannin wannan ofishi na inaran inda suka yi masa bayani dalla-dalla dangane da wato irin matsalolin da wannan ofishi ke fuskanta da kuma halin da ma'aikata ke gudanar da ayyukansu. mu bayyana muku da cewar dangane da rana da aka keɓe a duk faɗin ƙasar nan domin fasahar kirkire-kirkire ministan da ke kula da al'amuran kasuwanci ya gabatar da wani jawabi kamar yadda za ku gani cikin fasarar bizu abubakar. wannan rana ta afirka domin kiyaye haƙƙin masu fasahar kirkira an tsaida ta ne tun a shekara ta 1999 a sakamakon taron kolin shugabannin kasashe mambobin kungiyar tarayyar afirka domin girka tsari da ce na bunƙasa fasahohin kirkire-kirkiren kayayyaki daban-daban tare da kare haƙoƙin masu fasahar kirkira ta yadda za su iya su ci moriyar aikinsu a cikin sauƙi. A cikin jawabinsa na raya wannan rana, ministan kasuwanci da kuma arzikin masarrafu Saidu Asman ya ce wannan sabga ta bana ta zo daidai da waɗansu sabgogi guda biyu da suka wakana da kuma ake ci gaba da gudanarwa a yanzu haka waɗanda suka ƙara ƙaimin wannan tahiya kama daga karo na tara na kasuwar baje kolin fasahar ƙirƙira da kuma kayayyakin sarrafe-sarrafe na kamfanoni masu tasowa a afirka sabgar da ta gudana a ranakun 24 zuwa 26 ga watan yulin da ya gabata a birnin abidjan na ƙasar cote d'ivoire inda Nijar ta samu wata karramawa ta musamman tare da wani tukwici na kimanin miliyan hudu na tsabar kudin sefa waɗanda dokata lawal mamman kaso ya lashe a sakamakon baje kolin da aka yi sannan kuma akwai babbar sabgar karramawa ta ba da galar awards da ke ci gaba da gudana a yanzu haka daga ranar yau dinnan sha uku zuwa sha biyar ga wannan wata da muke cikin na satumba a birnin lome na kasar togo ministan ya ce waɗannan sabgogi guda biyu sun ƙara tabbatar da muhimmancin kare haƙƙoƙin fasahar ƙirƙira kamar yadda ƙasashe mambobin oape suka buƙaci haka dangance da haka ofishin kula da wannan aiki a fuskar kasar niger ya tsara ayyuka da dama waɗanda suka hada da yada fasahohin kirkire-kirkire a kafofin sadarwa da kuma wayar da kai da ba da horo da ƙara ma juna sani hasali ma zuwa ga jami'an ma'aikatun ministoci daban-daban da kuma 'yan jarida da ma kirkiro da wani dandali na musamman na musanyan fasahohi da shawarwari tsakanin kamfanoni da masana'antu da jami'o'i da manya-manyan makarantu na ilimi da kimiyyar fasaha ministan ya ce take na shekarar bana da aka rike take ne wanda zai ba da damar cimma wannan guri na ƙara haɓaka arzikin kamfanoni da masana'antu da kuma kare haƙoƙin masu fasahar ƙirƙira a duk faɗin nahiyar afirka ga baki ɗaya hasali ma a nan niger kamar yadda gwamnatin majalisar ceton ƙasa ta ƙasar niger ta ɗauniya da matakai domin tabbatar da haka bisa ga haka ministan ya ce gwamnatin ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen lunka ƙoƙari saboda a samu a buɗe hanyoyi daban-daban na ƙara bunƙasa kasuwanci tsakankanin ƙasashen nahiyar afirka bisa ga irin yadda ma aka riga aka girka tsarin nan na kasuwar bai ɗaya ta zalekaf da kuma sauran fasahohi daban-daban waɗanda za su taimakawa wajen ƙara ƙaimin girka kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu da ma ƙara ƙaimin ƙirƙire-ƙirƙire ta fannin fasahohi iri-iri daban-daban a nahiyar afirka da ma nan nijar waɗanda za su taimaka ma ƙasashenmu wajen bunƙasa tattalin arzikinsu in ji ministan kasuwanci daga nan babban birnin yamai za mu nufi da ku jihar agades wato inda gwamnan jihar agades janar ibra bulama isa ya kai wata ziyara a ma'aikatun da ke kula da raya karkara da kuma ma'aikatan da ke kula da tattalin arziki na wannan jiha. Ibrahim Sumaila daga Agadez ya iko mana da wannan rahoto. Sassan mayamayyan ma'aikacin nan jihar Agadez ne na gwamnati na raya karkara da masu ƙoƙarin shigar kuɗi a cikin aljihun ƙasa. A yau da safen nan gwamnan jihar Agadez General Brigadier Ibrahim Isa ya kai wa ziyara. inda yake tare da rikil wakilan kusoshin jama'an tsaro na jihar agadas da tawagar da ke aka rake shi manufa ga wannan ziyara ita ce na ganin cikin waɗanne irin halayya ne suke cika ayyukan nasu a lokacin da ya zo ƙarshen wannan ziyaratin gwamnan jihar agadas jina da brigadier ibrahim isa ya tabbatar da cewa ya je ne ya ga cikin waɗanne irin halayya ne suke cika aikin nasu na bunƙasar wannan jiha ta agadas da ƙasa baki ɗaya mataimakin shugaban mace shawara ta jihar agadas na biyu na ƙarin haske akan wannan ziyara ta gwamnan jihar agadas jihar da brigade ibrahim isa ya gare mu ga duk service wanda mun kai tare da gwamna ga fitar da mun kai mu da kanmu ta ta kama mu na kwarai har mun ka gane da matsalolin da kai cikin sarfisosin da mun ka shiga duka vraiment yawancin matsalolin duka matsalolin ma'aikata ne mutanen da mun ka gani suna aikin su fisibilillahi sun doki niyya mai kyau amma suna so a kama musu a kama musu cikin haraka aikin su don su samu su kama ma iko su kama ma collectivity territorial don mutane duk su gane da wanga aiki aiki ne mai amfani wannan aikin ba mu samu amfanin shi sai an samu duka ma'aikatan ga sun shiga ko ina cikin jiha ta agaris kamar yawancin ma'aikatocin da muka shiga duka nivo regional ne kawai suke cikin wasu department ba su da ma'ajan kamar yadda gwamna ya ce mutum dan ya sai tambar ta jika biyar sai ya fito daga ingal ko adar bisa na ta zo na agaris ko ciro na ya samu tambar wannan gaskiya bai kamata ba ya kamata a nemi dubarorin da ya kamata duk a kai sarbis kin ga ga kusa da talakawa don a rage musu wahalar da suke nan gayi cikin harka rayuwarsu ta yau da gobe Rema mun gode kwarai ga mutane sun ka karbe mu sun ka goda mu kwatanta mana aikin su ya bude mana kai ya waye mu ya gwada mana hanyoyin da ya kamata mu kama musu kuma sun kwatanta mana akwai mutanen da ake affecte a ce musu zo agaras kuma ba su son zuwa wannan abu ne wanda ya kamata a diba da kusa a nemi a samu mishi solution eh, agadas niger ce kuma alhamdulillah yau agadas duk abin da da koyi mutane suna iya zuwa su yi aiki mutane suna iya zuwa su kama ma talakawa mutane suna iya zuwa su taimaka ma kasar su taimaka ma jihar ga kiran da gare mu kenan ga matasa da kadirori mutane su yi kokari su zo su yi okipen postotin ga don a kama ma kasa a kama ma cigaba al'umma cigaba kasar mu a duka inda ya ziyarta gwamnan jihar agadas ya yi yabo da karin kuzari a wajen ma'aikata na sarushi daban-daban na gwamnati bisa kokarin da suke yi wato zuwa ga kasa da kuma al'ummata baki ɗaya Daga jihar Agadez za mu nufi da ku jihar Difa inda mai martaba sarkin Menasarwa ya yi wani tsokaci dangane da wato takunkumin da kungiyar sediyawo ta kakaba ma kasar Nijar tare da yin barazanar wato kawo mata hari kamar yadda za ku gani. Mu abinda zan ce a matsayina na sarkin gargajiya. wannan abu ne wanda suka dauke shi cikin gaugawa cikin rashin lissahi kuma cikin rashin sani amma su da kansu yau sun sani sai dai su kiya tunda sun gani tunda wannan abu ne wanda allah ya kawo shi iya harkan iko hannun allah yake allah yake ba wanda ya ga dama ran da ya ga dama kuma ya kwaci ran da ya ga dama don babu wani wanda zai fushi da ikon allah sai dai wawa ba za ka yi fushi da ikon Allah ba Allah ne ya kawo shi kowa Allah yake bashi kuma lokacin da Allah ya kaddara zai ta mutum dole ne zai ta yi ko ni jira duka yawan kun ce ba ku so in Allah ya ce shi shi ne in kun ce duka kuna so in Allah ya ce ba shi bane ba shi bane babu wanda yake fushi da ikon Allah kuma banda wanda zai yi gaba da Allah ba ya yiwa ne su wayannan mutane harkan su ne ba su sani ba lalle suna cewa su masana ne amma jahilai ne duk mutanen da suka gani suka dauka wannan takukumin a cikin jahili ne muka dauke su ba mu dauke su a masu hankali ko masu ganiya ba inda mai ganiya ne inda wanda ya karatu ne to ya kamata ya san da abin da Allah yake yi kuma duk abin da suka azama Niger wayannan kungiyan guda biyu na ECOWAS sai yawo da iyomowa su da kansu yau bai sake wani abu ba a nan wurin mu za mu ce mu dai bai sake ba bai sake ba dan saboda yau duka mutanen da suka yi sun rike su sun zamna da niyya aka yi a ta kukumi don saboda talakawan kasa su ce ba su yarda ba da iko Allah to su kuma talakawa ba ruwansu wanda Allah ya ba su da shi za su yi aiki suka rike himmansu suka zamna cikin himmansu ba su gwada ba wannan abin ya musu ciwo ba abin da ya sake gare su mu dai na wajenmu ne da niger Shi ne muke iyaka lalle an rufe amma an kadi ba bai yiwuwa ka ce dan Nijar bai ta ko dan Nijar bai ta yau in ka gani kasuwa ne Nijar nawa za su suka zo yanzu kasuwa ne a gaidan Nijar nawa suka ta yi ba ka iya bambanta dan Nijar na Nijeriya kowane kabila an ka dauka an ka gane shi da hullan shi da rigan shi duk iri guda ne muna goyon baya duk wanda Allah ya bamu shugaba muna goyon bayan shi Allah ne ba mu shi kuma muna so kowane ne Allah ya bamu in Allah ya bamu shi Allah ya sa shi ne mafi alheri a wajen don babu wani masala da za mu yi za su yi kumya sun dauka sun sa takunkumi amma takunkumi nan bai kashe kuma bai bata damana ne Allah ya bamu ai ba su isa su hana na Allah ba ai da kana zuwa ka gani hasi nawa ne a cikin gonaki dawa nawa a cikin gero nawa a cikin gonaki gujiya nawa a cikin gonaki wake nawa a cikin gonaki so zo su dauka mana tunda ba su isa su hana Allah ya bamu ba ba su sa su hana Allah ya bamu iskan da zamu yi lumfashi ba su sa su bamu ruwan da Allah zai bamu mu yi aiki ba Allah ya bamu arziki kar su yi sammani sai da su su muke a'a ba da su bane lalle wani harkan can da na kasuwanci ban sani amma abin da jama'a za su ci mu ne yau muke dauka daga daga dabba da abin da arzikin gonoma in ka dauka duka Niger na Niger Nigeria ke shiga mu dai wajen mu duk ka gan daga bakin Chadi zuwa kaje ka kai da iyakanmu na jihar difa ba wani commerce muke da cikin nijar ba duk abin da muka san albarkar da muka samu nigeria ke shiga don ka kar a yi sammani ke in an rihe nigeria mu ba abin da zai same mu na malamai kiran da nake kokorin nasu su kara sun yi kuma mun san da sun yi kuma kowa ya sani da sun yi kuma duk abin da suka yi kowa ya sani karbebbe ne tunda har yanzu babu wanda ya sara wani ihu ya ce a na masu ko na ji ciwo ko wani abu babu shi Rokon da suka yi Allah ya karba ba a sani ba ma in akwai takunkumi to mun gode ma Allah mutane sun yi alkawali za su hafka mana da yaki sati guda yau fiye da kwana arba'in Allah bai ba su sa'a ba to mun tabbata da cewa abin da malamai suka yi mun gode musu kuma Allah ya ba su lada aikin da suka yi kuma muna kara tambayansu su kara roko Allah har komi su daidai kuma abin da muke so wajen malamai lalle da an cuce mu da man ba a ci gari sai da dangari to an da gari an ci gari amma yanzu abin da muke so wannan kamar rijiya in ka fara tona in baka samu ruwa ba ka bari kai aikin banza kenan don kuma muna so a ce malaman nan su ci gaba har a ce mun wadatas bisa kowane fanni shine muke so banda nake so wajen malamai kuma sabil da wannan ne na kiraye su don mu gana da su su sani kar su bari su ci gaba har nijar ya wadata kuma shi jama'a na nijar mun gode musu wajen wannan kowa ya rike himma da an ce a karaje karayi menene babu wanda ya yayi wani roko babu wanda ya yi wani kuka mun gode Allah sun rike himma dan su tabbatar da cewa wannan takukumi wani abu wai ba ya yake rike mu ba a'a ba haka bane complementarity ne muna karuwa da su suna karuwa da mu kar ai alfahari a ce a in babu Nigeria mu babu a'a ba gaskiya bane in babu Nigeria mu akwai mu in akwai Nigeria mu akwai mu mu ma suna karuwa da mu mu ma suna muna karuwa da su don cudayya ne muke da su don kar ai sammani ke a an ban mu cudayyan nan za mu mutu ko za mu wase ban mu wase kuma ban mutuwa kuma za mu zamna bisan himman namu kuma Allah ne mai bada ce zai bamu Daga jihar ta difa za mu koma da ku jihar Agades musamman ma yankin tibar katan inda al'ummar yankin ne suka hutu domin nuna goyon bayan su na tare da yin jerin gwano na nuna goyon bayan su ga mambobin majalisar cutan kasa dangane da halin da kasar mu ta ke ciki. bizu Abubakar ya shirya mana rahoto a kai. a wannan hituwa da suka yi a ranar yau dinnan laraba al'ummar karkarar cibarkatan sun ƙara tabbatar ma jami'an tsaron ƙasar niger goyon bayansu 100 bisa 100 bisa ga matakan da suka ɗoka na ceton niger a ƙarƙashin jagorancin majalisar ceton ƙasa ta sai cnsp da brigadier janar Abdurrahman chani yake gabanta a jawabin da suka yi a wannan taro na gangami da suka kira a ranar yau al'ummar yankin cibarkatan sun yi allah wadai da matakan da sai da yawo ta ɗoka na kakaba ma nijar takunkumi takunkumi na kare tattalin arziki takunkumi na hana shigowar kaya takunkumi na hana shigowar magunguna da ma barazanar da suke ma kasar nijar ta cewa za su kawo mana harin soja al'ummar yankin karkarar ga baki daya suka ce har abada ba za su yarda a yi wa nijar wannan zagon kasa ba za su tsayawa tsayin daka domin ba da muhimmin goyon baya cikakke ga jami'an tsaron kasar nan da ma al'ummar Nijar ga baki daya da suka fito kwansu da kwarkwata a cikin shahohi da sassa daban-daban na kasar nan wajen tabbatar da goyon bayan su ga wannan milki na sojoji da suka yi wannan juyin milki su ma suka ce a shirye suke domin ceton kasa a shirye suke domin tabbatar da dugadugan Nijar a kan neman incin kanta neman incin kai na al'umma neman incin kai na ƙasa da kuma kare kadarorin Nijar arzikinta na ma'adanai da dai sauran abubuwan da za su taimaka ma ƙasar nan wajen buɗe hanyoyi daban-daban na ci gaban ƙasa da kuma kyautata halin rayuwar al'umma a nan gaba. To madalla daga jihar Agadez mu dawo da ku a nan babban birnin Yamai inda nan kuwa kungiyar mata ce masu gwagwarmayar tabbatar da 'yancin kan ƙasa na dindindin. A yau suka fito suka taru wuri guda domin fitar da wata sanarwa. sanarwa ce ta nuna goyon baya ga mambobin majalisar ceton kasa ta cnsp muka yi fitowa ta yau don saboda dalilai biyu zuwa uku na farko mun nuna bakin cikinmu zuwa ga abin da eh, take-taken france da mabiyanta suke so su ma niger kuma mu tabbatar da cewa mu mata ne amma mun sa wandon karhe mun yi ɗamara kuma mun mai da nijar katanga karhe in ya taka ko suka taka za su gani ba maza mu ba mata ma za su ga irin abin da za su iya aikata musu mun ce muddin dan faransa ko shugaban faransa yasa aka taɓa nijeriyan guda tak mu ma zan mu yi abin da sai shi ya ɓaci sai sun raina kansu don saboda shi ne muka ce ma nijeriyan mazauna a yamai da kewayenta su fito ranar juma'a za mu fito juma'a da sahe karhe takwas mu haɗu a rampon escadri wanda ake kira da rampon de la resistance mu haɗu a can da sahe kuma mata ne muke kira gare su wannan gangamin na mata ne kowace ta zo da tabzinta mu yi ta musu lahaula wala kuwata Allah ya kama mana mu waje da su kira na biyu na ra'asabar ne karhe biyu na marece muke kiran maza da mata da yara mazaunan yamai da kewayenta su halarci babban taron gangami wanda za mu yi kaɗe-kaɗe bige-bige duk wani abin da zai hargitsa hankalin nasara ya ji wurin bayyasan shi shi ne zan mu yi a ranar sai sun gaji sun bar mana garin mun ce ban ma son zama tare da su kenan su shafa mana lahiya su bar mana tunda garin ba mu hada ba tare da su su ba yan garin bane Niger ta yan Niger ce ba ta yan Faransa ba ce in ka ce mutum kana hulɗa da shi kuma gobe ba kaso ba ya da incin ya ce dole sai ya zauna a ƙasan ka tunda ba dole bane kuma muna da yanci mu fidda su mu yan Niger mun ce ban ma so dan ci gaban ƙasar mu batta yiwa tare da Faransa daga birnin Yamai za mu nufi da ku wato jihar Doso inda nan kuwa al'umma musulmi ne na gundumar Luga suka tattaru domin yin salloli tare da karatun alkur'ani mai girma na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya a ƙasar Nijar da alferinsa tare da roƙon Allah ya shimfiɗar mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya abokan aikinmu daga doso sun ƙara mana bayani babban masallaci da ke cikin birnin loga a cikin jihar ta doso nan ne aka gudanar tun sanyin safe wannan mahimmancin karatun Kur'ani mai sarki kuma da addu'o'i na fatan Allah Ubangiji mai komi mai kowa ya kakwanci hankali a cikin fadin kasa. Wannan tsari ne daga sarkin kantan Loga idan za ku dace ya kamata su masu kawo nasu goyon baya da gudunmuwa zuwa ga wannan babban majalisa wanda ke da jagorancin General Abdulrahman Kyani. kuma da sauran makarabansa wanda suke ka tashi na ganin cewa an hudo 'yancin kasanmu. A dangance da wannan jawabai duka ga bayani daga wannan babban darakta na jami'an polis shine Hamisu Jauda ga dai maganarsa. Mun gode Allah ta'ala da ya sa muka gamu a wannan babban wuri masallaci da za roki Allah subhanahu ta'ala ya yaye mu tsoron da muke ciki ya ba mu abin da muke so cikin albarkashi to wannan abin da kowa ya san da ƙasanmu cikin halin ta shiga wannan abin kuma mun yi shi ne saboda umarnin manyanmu shugaban ƙasa na da president na transition da sunan gubernaman su gaba daya dalilinsu dalilin gaban da suka ja don ƙasarmu ta ci gaba muka samu damar halara wannan gurin mu roƙi allah da duka wani abin da muka zana na baya to malamai su riga sun waɗi sun jayo aya sun ce duk abin da ya yi nauyi ya ba mu tsoro mu ci gaba da fari shi ne wannan jama'a gamuwa da aka yi wannan gamuwa ce mai alheri gamuwa ce mai albarka kuma insha Allah rabi Allah zai yaye mu hawaye mu Allah ya sa wannan umarni da manyanmu suka sa gaba allah ya kama musu gaba daya lalle waga addu'a ita ce makami ba mu da ƙari allah mukamman mu shine addu'a allah ka karba mu ka sa ƙasar mu ta ci gaba allah ka jagorancin manyanmu babban nishi nasu na alheri ka kama gaba daya ka yaye mu tsoron da muke ciki kuma ka karɓi roƙonmu ƙasar mu ta ci gaba kwanciyar hankali ya tabbata kuma a yi zancen damana allah saukum damana mai albarka da an ce ruwa ana bukatar shi allah ka kirba halin allah ka ba mu sa'a wani damana da gi albarka kowa ji daɗi ya wadata bayan wannan jawabi nasa lalle wannan al'umma wanda suka kumshi musamman ba da ƙarfi a banne na addinin musulunci maza da mata da yara kanana sun halarta ne a wuri guda don mai da hankali bisa kan wannan karatun kur'ani mai sarki da addu'o'i da roƙon allah ubangiji mai komai mai kowa ya kawo nashi taimako da goyon baya zuwa ga wannan babban majalisa na wannan kasa musamman a dangance da wannan faduka tashi da kokowa da aka sa gaba na ganin cewa an hudo kasa cikin kakanikayi. daga doso za mu nufi da ku jihar da magaram inda nan ma ake ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da yin salloli na roƙon allah maɗaukakin sarki ya sabko ma ƙasar nijar da kwanciyar hankali da shimfiɗar mana da zaman lafiya tare da tabbatar da damana mai albarka a garin mata mai suma ba a bar su a baya ba wajen wato yin sallah gami da yin addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zamna da Nijar lahiya kana kuma wato ya ba ta arziki arziki mai albarka wanda haɗiyan ɗiya za su ci moriya a wurin wannan sallah an samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya gami da al'umma wannan gari da suka fito da fifi domin yin wannan sallah gami da addu'o'i mai daraja sarkin kance yana mai cewa kuma mu kuma ba mu da wani abu da muka rike ba mu wani abu da aka kama duk ƙasar na addu'an nan kenan alhamdulillah ita ce muke kira ga jama'a a ci gaba da yin ta eh, ba sai jam'i ba ko wannan ko da sallah ce mutum ɗaya shi ko a masallaci ko a gida to ƙasar nan tamu tana buƙatar addu'a nan kenan muna fatan wannan abubuwa duk da ake da yake eh, da yana tayar mana da hankali muna fatan Allah ya maida mana shi alheri ne kuma muna tsammanin insha Allah abin nan zai zama alheri wannan abu duk da ya zo ya faru a matsayinmu na musulmi kowa ya dangane ya san allah ne ya kawo shi kuma shi allah nan da ya kawo wannan lamari kuma shi za ya hudda mu idan mun dage da addu'an nan insha allah za mu huta kuma duk cikin kanjin da aka sa kasa wannan amma alhamdulillah sai mu yi wa allah godiya domin ba da ƙarfin gwiwa zuwa ga wato wa'innan malamai da ma al'ummomi na wannan gari na departement kin kance musamman mako kin mata mai prefe na wannan departaman shi ma ya yi jawabi kamar haka wani abu wa kai ne idan ƙasar nan tana cikin wata matsala matsalar ta mace mu duka kenan mu duka ne ya kamata mu zo mu haɗa hannuwanmu kowa ya sa hannun shi cikin hannun dan uwa ne mu kama mu yi gaba dan ƙasar nan ta tsira an nemi a sanya mu cikin matsala amma allah yana mana maganin abin duk da an ce na ansa takunkumi na ansa takunkumi har yanzu ba mutum Nijar ɗaya wanda aka ce yunwa ta kashe sai mu godiya ga mahukuntan ga da Allah ya ba ikon jagorancin ƙasar nan kuma suke nan wurin suna yin bakin kokarin su dan al'umman nan ta kwana lahiya ta tashi lahiya muna musu godiya kuma da Allah wanji ya yi musu jagora duka-duka anan za mu sallama da ku game da labaran na wannan lokaci wanda na gabatar muku da su sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. thank you